gaskiya ne gaskiya ne kamar yadda masu ji da masu gani da masu sauraro suka sani ni suna na mustapha ba da masu na barasta ba na rigima da gwamnati naziru sarkin waka ya rigima da gwamnati sunu su oscar director ko ba ya rigima da gwamnati aminu alan waka ya rigima da gwamnati salisu kubusa ya rigima da gwamnati wasu babu ahmad baya rigima da gwamnati dukkanin mutanen da na idan har an waye gari a siyasa a jihar kano mun yi kwankwasiya ba kowa ya sa muke kwankwasiya ba face wanda yake rike da hukumar sansu shi ne silar sanadiyar tafiyar mu kwankwasiya saboda abubuwan da yake yi marasa daɗi marasa kima da martaba da mutunci wallahi asimu wallahi asimu wallahi asimu wannan mutum da yake rike da hukumar sansu shi ne salar fitar mu koma kwankwasiya kaf baki daya kuma ba mu ma. har da ma wasu da muhimmai da ban kama sunansu ba suna nan amma jama'ar cikin masana'antar kano ko sani mun yi kira an kuma amsa kiranmu mun yi koke an karɓi kokenmu kuma ga dukkan alamu yadda nake gani waɗannan mutane masu kima a jihar Kano da mutunci da suka kira mu zama akan wannan abun za su mana adalci kuma ko bangaren mu ko duk wani bangare wanda ya ga an yi wannan zama abin da aka tattauna bai masa daɗi ba mu runguma da Allah biya hakuri babu abin da ya gagara Allah su subhanahu wata'ala amma dai yanzu duniya ta fahimta cewar wannan mutumin zaluntar al'ummar masana'antar fim babu wani ci gaba da ya kawo masana'antar fim in kuma akwai na kalubalanci duk mutum idan girman Allah dan girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce ga abu guda ɗaya ta da al'umma sun kare da shi wallahi azima bai taimaki gwamnati da komai ba sai faduwa sai rashin riba domin ya kamata a ce idan an fitar da wanda yake tace fina-finai a cikin fm to ya zamanto duk wani ɗan fim ya kare gwamnati ko da aransa baya so ba don komi ba domin ya martaba wanda aka ba wannan guri na soke wadda yake rike da shi amma a halin da ake ciki a yanzu a faɗi mutanen tsakani da Allah wani ci gaba ka mana wace rana aka yi mana wani taimako aka yi mana sanadiyar ɗan cikin shi ke rike da wannan guri ina faɗa har a zuciyata har ga Allah wannan bayanin da ne in baka gamsu ba dan girman Allah dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ni ne zai zama silar sanadiyar a kai ni prison har sai ruwa gwamnati ta kare zaka iya kyale yan uwana yan fim na sadaukar da raina da rayuwata dan girman Allah ka kai ni prison har sai tenuwar ku ta kare a kan yan fim da zaka ka ci gaba da kama su ka kyale kowa na sadaukar dan girman Allah ka ɗaure ni ka kai ni prison na sadaukar da rayuwata tsakanina da wanda ya halice ni ka gani kai Allah zai barka ko Allah zai kyale ka amma gwamnati ki sani wallahi babu wani da a cikin mu da yake rigima da ke face wannan wanda yake rike da sansu wallahi shi shine sanadiyar koma komawa duk wani dan fim kwankwasiya na rantse da san da ya kusa ni na sadaukar da raira dan Allah karka wannan dare